يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da taruwa a wannan yammaci na talata daren laraba daren da ya dace da sha biyu ga watan ramadan haka ne hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama, daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku satin kirista kuma yau sha biyu ga watan hudu shi ma haka ne shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke magabatarwa a wannan masallaci na boston akan wannan titi na yusufari road cikin wannan gari na gashiwa a cikin jihar yobe a ƙasar mata najeriya idan ba a manta ba muna cikin suratul baqara sura ta biyu idan ka faro kirga daga sama to kuma na san mu fara a cikin wata aya ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يا mun yi magana muka ce mutane nau'uka tara ne a ciki guda biyu masu imani guda bakwai marasa mara kowa akwai yadda yake akwai masu yaudarar allah da masu imani su ne waɗanda ana rama ya karanta mana wa minan nasi cikin mutane akwai wasu mutane man ya kula bin zahi wa biliyobin yawmil wanda yake cewa mun yi imani da Allah mun yi imani da ranar lahira wa ma hum bi mu'minina amma su ba mu'mini bane kariya take wayannan su wato masu yaudarar Allah madaukakin sarki su ne mala'ikai ke an gane wannan shi yasa Allah sarki wato sai ya kawo mana siffar su na biyu kuma su ne ɗan abiyar yi ma sha soyayya Allah madaukin sarki ce wa min Allah man yattakhidhu min dunillahi andada ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب suna son waɗannan kishiyoyin irin soyayya da ya kamata a yi wa Allah Allah ya ce wallazi na amanu a shaddu hubbar lillah amma su waɗanda suka yi imani su kuma mafiya tsannin soyayya ne ga Allah madaukakin walau yaran ladina zalamu da dai waɗanda suka yi zalincin za su ga idu ya raunar azaba lokacin da ake nuna musu azaba a daidai wannan lokacin annal quwwata lillahi jami'a za su gane karfi gaba ɗaya na Allah madaukakin sarki wa anna Allah shadidul azab kuma Allah mai tsananin azaba ne Allah ka tsare mana tsananin azaba a daidai wannan lokacin sai Allah ya ce إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب الله يأتي أولا لوكسي تبرأ الذين اتبعوا وإن أقلوا وبيئيا cikin saba wa Allah za من الذين اتبعوا وإن سفروا tabahu ga وتقدعت ورأوا العذاب سنجا عذاب أولا لوقتي وتقدعت بهم الأسباب دو وسبب استهدى على تقانس ولوكتي سنينكي وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا النار نعم. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم نعم. وما هم بخارجين من النار لأن غير الجسد وقال الذين اتبعوا سواء لسكي بريا سكي تمر سوية صابر wajen wani gwamna ko sanata ko ɗan ko gwamna ko mataimakin gwamna ko kwamishina ko dan majalisar jiha ko ciyaman na karamar hukuma ko wani kansila ko shugaban jam'iyya suka yi ta nuna masu soyayya cikin saba wa Allah aka dinga ba su ƙwayoyi suna sha suna sabon da suka ga dama suna jiwa mutane raunuka wa'anda duk suka yi irin wannan to a lokacin bayan manyan sun musu tawaye ba ƙala da zinata sai su waɗannan da suka bi yarima suka sha soyayya sai su ce lau an da na karata ina ma dai da za a tafi maimaita wa mata ta koma duniya ba to me za ku yi an koma duniya fa ta tabarra a min home kama tabarra gumin da za mu yi musu tawaye da irin yadda yawa ta tawaye amma da ji amfani su Allah ya cika da duka yi nihin da ba a amana kun hasaratin alaihi kamar haka Allah yake nuna musu ayyukan su a tara su kawai tsakanin su wa ma hum biqariji na minan nari kuma ba su zama za su fita daga wuta ba Allah ka tsare shi yasa akwai haɗari ka sanya wa Allah kishiya duk rikicin da za a yi duniya ka kai da kai wa Allah kishiya sabon manzan Allah suka ba labari annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi wa wani wata alfarma ya nema mishi wani abu ta aka nasara da ya zo yau manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam godiya sai ce ya rasulullah ma sha Allah wa shi'ita da Allah ya ga dama din nan kai wa ga dama kai kafin suka ce ba mu taɓa ganin tashin hankali a fuskar manzan Allah kamar da lokaci ba fuskar sanata ke ta kasar rikiri idan sai canja ya ce a ja'alta ne lillahi nidda za ka sanya ni in zama kishiya ne wa Allah wajen sarki saboda ne saboda ya danganta shi da Allah ya ce ma sha Allahu wa shi'ita abinda Allah ya ga dama kai ma ka ga dama ai da wannan na wannan ko sai ka ji wani ya ce da Allah muka dogara gare ku muka dogara ana fara kuma ba ko ka ji wani ya ce Allah abun tsoro mutum abun tsoro ya haka ko ya hada annabi sallallahu alaihi wasallam abun da Allah ya ga dama ga dama nan take idan sai kaɗe fuskar ta canja yace aja'anta min lillahi nidda ka sanya ni in zama kishiyar nan da Allah ki karka sake faɗa ba ya ce wanta abinda za ta faɗa shi ne ma sha Allahu tun mashi abinda Allah ya ga dama sannan da ga dama sai bayan Allah ya ga dama to sai kaddara min ne wata kun da karatu shi ne bambancin tsakanin ma sha Allahu sun ba shi da ma sha Allahu wa shi shi cewa ma sha Allahu wa shi shirka domin wa Allah mai wakil sarki kishiya ne kun gane nan shi kuwa wa Allah kishiya ba kalamin bala'i ba ne bayan ɗimbin wautar da suke cikin mai yin wannan haka to ya jefa kan shi wato cikin mawuyacin halin da ba zai iya tsintar kansa ya tsamo kansa wa Allah ka tsare shi yasa Allah ya kwabi mu daga ne daga rike mishi kishiya ya a الناس اعبدوا ربكم الذي ya خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء أخرج به من الثمرات رزقا لكم نعم. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون الله مدعو تنفيك يتوى يا أيها الناس يا قومتاني فقولوا ربكم لن يقوتوا أبنجلكم فقوتوا أبنجلكم alladhi khalaqakum wanda shi ya halice ku wannan bautar da za ku yi shi za ta ku samu sha'awa. bayan ya halice ku wallabi na min shi ne ya halice ubannan ku bayan ya yi wannan bayan ya yi halici ubanni wallabi na min ku. la'allakum tattaquna sai ce allazi ja'ala lakum al-ardha firasha shi ne wanda ya sanya muku kasa shimfa da biya da kuke gani kuna takawa kuna tafiya wa sama'a bina'an kuma shi ya halicci kamanan da kuke gani a jere wa anzala min as-sama'i ma'an sannan shi ne yake saukar da ruwa daga sama fa akhraja bihi min as-samarati rizqan lakum da wannan ruwan yake fitar da tsirrai a matsayin arzikin sai da ya lissafa abubuwa guda shida waɗanda ba da yin su kowa ya sani sai shi kuma shi ya yi sai ya ce fara ta ji aluyin layi an dada don haka kar ku sanya wa allah kishiyoyi wa an tunta alamuna alhali kuna da masaniyar shi ne yawa in an gane wannan da kyau me ake ce ma nibdu wanda jam'insa shine andat malamai suka ce nibdu kullu ma jazaba ka an dinin lahi da adali Mahabbati. duk wanda ya sha makance ka ya janye ka wato wajen yi wa Allah da'a saboda soyayyar da kake yi mishi ta sa ka bi wannan shi ne yadda Allah ka zafata wa wayannan su ne mutane ne biyu masu sa wa Allah ne ya ko? to mutum na uku ba sai Allah madaukakin sarki ya ce wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu wa minan man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yashhadu Allah ala ma fi qalbihi ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد نعم akwai shi kuma na uku wani mutumi ne ɗan bala'in girman kai da iya nuna walin kiyayya shi bala'in girman kai ne da shi amma kuma maƙiyi ne na ƙarshe sai dai wayon kiyayya ne Allah ya ce wa minan nasu cikin mutane ana samu man ya uji buka kaulu fil hayatid duniya akwai wanda magana ta tana burge ka a cikin rayuwar duniya a cikin rayuwar duniya in ka ji sai yana ta magana duk inda ake waye ya kai idan ya zo wajen ka yana maka magana za ka ji daɗin magana saboda duk wata soyayya da ya kamata ya nuna maka zai nuna maka ita zaƙin baki Allah ya ce wa yushhidu ala ma fi qalbihi yana shaidar wa Allah zuciyarsa Allah yana sane ke Allah ya ce wa huwa aladdul hisab amma shi mai tsananin kiyayya da husuma mun gane shi ba abokin tafiya ba ne tsabar wayo ne da tare an gane ya siffata ta gaba take Allah ba dauke sarki ce wa idza ta wala ta arbi eh, eh wai da ta tawalla sa'atin na wai za ta walla in ya juya baya ya bar gurin ka sa'atin arzi sai je wasu irin ayyuka a bar barka an gane ko sa'a fil ardi sai wato tafiya yi wasu irin ayyuka a barka mai gaba wannan tafiyar da zai da saurin da yake yi gaba daya ya bar gurinka da yufsi da fiha kawai dai mai barna a cikin kasa wa yuhlikal harsa wannan saboda ya halaka wato duk wani nau'in amfani da wasu kofofin tattalin arzikin da Allah yake kawowa ma'ana da yake dama sabon Allah shi ke kawo duk wasu kofofin tattalin arziki da su kai an gane to shi ne dai tafi banna sai je ya ta mu wannan wannan sai jawo wa kasa ba dai sai a shiga fari sai zama amfani ba zai yi a kyau ba ba sani ba kun gaya shi ne wallahu la al fasad shi kuwa Allah gashi baya son barna har yanzu in baka zo gane wannan ba sai Allah ya ƙara baka adireshin shi ka gane shi da kyau wa idza qila lahu taqillaha da za ka ce mashi kai kai ta kasan da Allah ka kiyaye Allah ka daina yin abubuwan da kake yin nan Allah da yin take ce aka zatul izzatu bil ismi sai girman kai ga jin na'isa da jin musuwa ne ne mu gari mu muke da mayafin iko kai waye za ka mana magana sai ta kama shi da wannan sabon ne ce wai wani ne da wala wani wani ne ce wani kun gane wannan mai girman kai ba wuce ya ce girman kai rawani tsiya karka yadda kai girman kai girman kai ba yi duk kafuran da suka kafurta a da abin da ya jawo suka shiga wannan bala'i girman kai ne da riba ba kun gani. a fara da mai gidansu gaba daya ga kwata-kwata a duniyar kafirci waye ne eh a shi ma da kulaye shedan shedan me yasa shedan ya zama shedan girman kai Allah madauki sarki ce ما منعك أن تسجد لما خلقت قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. نعم الله بدأ جسد يتم ميانا فكي سجودا قابل دكينا نحن الإشداء عندنا إلا الله بدأ جسد نعم. أيوانا نعم، أبو بدأنا نعم، أبو بدأ الله دكينا ya halicci abu da hannayensa masu daraja a wannan abun ba ƙaramin abu ne Allah ya ce me yasa kake yin sujuda gare shi Allah ya ce astakbarta shi wai girman kai kai an kunta min al'alim ko dai kai wani madaukaki ne da daban da kankanin da su yana mai da shi mutar bakin sai ce ana kai rumewa an na fi shi ne shi ne kawai da yana me ya sa kake ka fi shi kalakata ne min nari wa kalakata ko min zero ni fa da wuta ka halicce ni shi kuma da tabo wannan shi ne dalili na ba wani dalilin da kace ne a ji tambaye da wanda aka halitta da wuta da wanda aka halicce shi da tabo waye ya yi kokari da ya sa aka halarce shi da wuta ko da tabo akwai wanda ya bada wani gudunmuwa ina wanda aka halitta da wuta tsintar kan shi kawai ya yi an halarce shi da wuta bai sanya tafiya wanda aka halarce shi da tabo ba laifin ne aka yi shi da tabo shi ma ta kai shi kawai an halarce shi da tabo eh to idan ko za a kama ka da laifi kan wannan ai ba ma adalci ba domin ba kai ne ka zaɓi abu da za a halarce ka da shi ba kawai ka ji kanka ne haka da kuma haka ba shi ne tushen kabilar na uwa duk wanda yake da wai shi kano ne da haka ya fi karfi ya sun kuyawa wani laifin wancan kawai bai zama kanuri ba idan labarin bai ka nawa ka bayar aka yi kanuri to shi wancan din shi babba ne to shi kuma ba ya aka aka yi shaka dala akwai wanda ya sani dala ba ni ba. cikin kuna akwai wanda ya san yadda aka yi kawai zama na Najeriya eh kawai da ka tsinci kanka eh kai da kake gashuwa akwai yadda aka yi kai ka sanya aka yi kawai ka ji da kai wajen gashuwa ne ko dai kawai ka tsinci kanka ana to da kuma za a ce wannan yayi laifi ya samu kashi haka wannan ita ce a bari shari'a mun gane ko ko da girman kai da renin wayo shi ya ja mishi wannan ko to tambaya da wuta da tabo wanda ya gama ne na ga ƙasa ga wuta wanda ya gama ne amfani amfanin ƙasa amfani da wuta malamai suka ce galibi idan aka ke ambaci wuta to a za a yi fita wani abu ne za a babbace shi ne haka ne ko haka ita wuta wani shi ne aikin to ita ƙasa ba duk inda ya ga an ɗauke ta to wani abu ake so a haɓaka shi ya haɓaka haka ta kura eh idan duk mutum ya gina share ƙasa damuna ta zo ya zai shukar ƙaruwa za a yi kuma yana za a idan ka mutum ya tara ƙasa ya kwaba ya zuba ruwa alama ce zai ne gini ci gaba ne ko ci baya a tara zai jawo al'umma ko dai ake rufin al'umma ne eh? sannan ka kalli duk abin da ka sani galibi za ka samu da ka fata yi shi haka ne kawai aka wani duk wani abu da ya shafi tattalin arzikin da duniya take da ruwa a kansa a cikin ƙasa yake daga na ake kero shi to ita wuta ba amma sai ya ɗauka cewa wai wuta da ba saboda tsawar ƙabilanci sai Allah ya ce ka tun da kayan girman kai saboda ƙabilancin ka to bari ka gani Ana ce fakar jami'a fita daga cikin aljanna ya ce ne ba ma ta kuɓu da laka an ta ba da fiya ba zai taɓa yi wa ka girma kai aljanna ba kuɓan cika a tunan kyau ba zai taɓa yi wa ka yi ne ka yi girman kai a aljanna ba shi san kana da girman kai ka gano cewa ka samu matsala Allah ce fita daga cikin ta kana cikin kaskantattu ya inganta hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan wanda a zuciyarsa akwai girman kai misalin ƙwayar zarra ba zai shiga aljanna ba ba zai shiga aljanna ba suka ce ya manzo Allah wannan magana ta yi girma da yawa to yanzu mu ya zama mu samu aljanna ita ta uwa mai girman kai suka ce ya maza Allah ya dauki so mu wanka mu sa manyan kaya na alfarma mu hawa abun hawa nan shi da gani annabi ce wannan shi ne girman kai yace ku yi ado fa inna Allah jamilun yuhibbu jamal shi Allah karsa mai ado ne kuma yana son ado to amma me girman kai sai Allah ya tsara sai ce abin da ake cewa girman kai shine kin gaskiya da rera mutane a gaya ma gaskiya ka ki karba girman kai an gane ku a gaya ma gaskiya ka ki karba kana rera wanda yake faɗa ma gaskiya wai bai kai ya gaya maka ba saboda ta fi shi gaba da yawa daga cikin iyaye abin da yake rubuta su kenan sai ya zama koyi hakuri sun su ce wani yaro ne da ya musu shekarun shi nawa nan nan fa ya su. Eh? dan Allah me ya matsala saboda bai rike a duniya ba laifi ne eh da Allah da ka girme shi shi ya tsaya bai zo da wani ba laifin ba laifin ka ne ya maka ya hanya ha lokacin da wanda ya kawo ku lokacin da ya ga damar kawo ka ya kawo ba. shi ma kuma sai ya kawo shi lokacin da yake da bukatar sa ina ba ta kuma fahimta shekaru da kake ta alfahari da su ba a alfahari da shekara alfahari da shekara a ƙauyanci karka yadda shekai ya rinka zuga ka ta yi cewa ai shekara ta kaza ai yara ne ai na girme su wannan yaro kana da su kani na ne a ƙarfe ta shi yarin ya lura da yawa duniya da lafiya da ba ba shekaru suke bukata ba abin da zai taɓa gane haka za a ga wani da Allah ya tara mishi dukiya idan ka je kofar gidan sa sai ka samu akwai wanda yana da shekarun da sun yi ɗaya da rabin nashi amma ya zo neman alfarma da wajen shi a wajen wannan al'adar kana shekaru sun yi amfani ka je fada ka ga mai martaba sarki idan ka duba dogaran sai ka ga wani ta amfani sa'an mahaifinsa waye shekaru dogari eh waye sarki shi yaro eh haka ne idan ka ga yawan shekaru sun yi rana ka ji gama hausa ga gwamna idan aka zo aka tara mutane ta kalli wani kai kanka ka san ya fi gwamna shekaru eh amma ya zo yana gani yana bukatar ya gwamna yana neman alfarma inda shekaru ne sai a ce to ka ga wancan da shi haka ne gwamna ba wani amma da yake ana ta shekaru yake sawa sai zama na gudu shekaru ba sai zarawa eh? ka je majalisin ilimi ka gani wanda yake ba da karatu za ga waɗanda sun haife shi a cikin wanda yake ba wa shi ne malamin su ne ɗalibar da ana shekaru sun yara ba ta shekaru ake ba da tiyo kar ka bari shekaru su rubuce ka wani abu ne da shaidan yake rubutar mutane da su ne samu su girma kai sai ka rinka ai shekaru su kai kai fa shekarun ka tsara wannan yaro kai an ce maka da shekaru su ne suke sa mutum ya samu nasara yi duk duniya ba wanda zai kai shi ya cin nasara haka ne kuma kawai domin duk duniyar da ba zai shiga shiga eh har an da alamashi shi ne ya girme shi ka ji da kyau tsoho ka dage ka yi amfani da lokacin ka, Allah ka gafarta ba. shi yasa kar ka yadda a zo ana magana ta gaskiya ka ki kare da mutane an gane wa idza qila lahu taqillaha akhadathu izzatu bil ismi riki a kawai yana jama'a su ai manya ne wani ne ne ga mu eh ko sun da shi iyaye ne da tsakani kabiran an kabirin ita gaskiya daga lokacin da ta zo ba ta da bukatar kowai sai me. ba za ta yi da karɓar da zaran ta bayyana ba abin da ya rage mata sai kai sai ka ce sami ina wa a an gani abin da ka daɗe kana yi a da sai Allah ya gafarta maka amma ta zo ka ƙi karɓarta to sai zama da wancan laifin na da da wanda za ka fara yi yanzu suna nan sai a cigaba da lissafi Allah ka gafarta maka duk wanda kuka ji ya halaka cikin gingima gingiman kafiran da aka in insha Allah sai kun samu girman kai ne ya hana shi karɓar gaskiya fir'auna da annabi Musa ya je marwa martanin da ya mayar wa annabi Musa shine alam nurabbika fina walida qala alam nurabbika fina walidan wa labitta fina min umrika sinin ah, wai kai a awalam nurabbika fina walida ba kai ne muka yi ne ka yaro ba cikin mu. Ah, wani bista eh, fina kuma ka zauna nan cikin mu min ka na rayuwar ka fini da wasu shekaru ba kai bane yaron nan kuma yanzu ka zo ka ce kana mura wayo zara bai da mishi girma kai girma kai rawanin ta Allah ramma Allah madaukakin sarki a suratul tagabun yace alam ya'tikum naba'u alladhina kafaru ya'tikum naba'u alladhina kafaru min qabl fadhaqu wa bala amrihim wa lahum 'adhabun alim to ina ka wadala bi anna أنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله نعم والله غني حميد الله مدعو جنبك يتي على مياتكم نبع الذين كفروا من قبل wai labarin waɗanda suka ta tun kafin bai zo muku ba ba za ku wa ba da amuriya da suka kafirce Allah ce sun ɗanɗani ɗacin al'amarin da suka yi wala hum azabun alim kuma suna da wata azaba mai radadi da Allah kamar ka tafaya to Allah me yasa haka ta faru sai ce zalika yadda lamarin yake bi annahu saboda kasancewar abin kana da atihim rasulun bil bayyinati manzannin su sun zo musu da bayyanannun hujjoji fa qalu a ya yahduna sai suka ce wai mutum mutum ne zai shirya mu da mutum ne zai nuna mana hanya wani wani ne zai nuna mana hanya wani wai shi ne wani a bashar ya nuna fatawallau fakafaru sai suka kafirci wata wallau suka juya baya wata zararra Allah ce kuma shi ya wadata da wani su duk duniya a suka kafirce wa Allah ya duke su ya zanna su jihar da kuma madara shi ba wanda ya gabe shi shi yasa karka taɓa kallon majorati wayan ana wa inda ta to yanzu gaba ɗaya mutane da duka wanda mutane gaba ɗayan su doka da take to zai matsalar kana ganin Allah bai da wutar da za su fito su ko kana tunani shi Allah in ya zana su ka yana da damuwa gwamnati ce take da wannan tunanin gwamnatin ba ta siyasa ita ce take tunani yawan su ya kai in ta tada hankali to za in ta danyi wani abu za a tada hankali gwamnati ke da wannan abu ba Allah shi Allah wa shi ya mu ake bari hukumi ba shi gaba ɗaya iya tattala mutane gaba ɗaya sai a danna su da shike ba da wani an gaba karatu Allah kamar da rahama wala uganiyu hamid Allah ya ce shi fa mawadaci kuma shi godaddan sarki ne kenan ka biyo su magana su da mu girman kai kai wai ke so shiga aljanna shi ne ku ce Allah ba duk muna so mu shiga aljanna ya Allah ka arzuta mu da aljanna ka tafi to saurara ka da abubuwan da za ka nisanta in kana so ka shiga aljanna in dai kana so ka shiga aljanna to ka kiyaye doki abubuwa guda uku ka yi amfani da su za ka shiga aljanna ana rama تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا نعم. والعاقبة للمتقين أقول لك إن كان سوق شكاء الجنة توتواري فقد أن تبدأ أمري جمعك وإجمعك من ذلك abu na biyu shine ne al’isla gyara da za a yi ka zama ka samu salaha kai abin kirki aiki na gari abu na uku ka yi taka tsantsan da Allah mai rukun sarki ka zama kai Allah kawai shi kake fargawa. kar da ya kai wa Allah ba daidai ba shi ne damuwar ka ba wani ba kun gano Allah yake tilka darul akhirah wancan gidan na lahira dan da muke ta bada labari wani gida ne aljanna ko Allah ya ce naji alhamuna sanya shi ne ladina la yuriduna quluba fil ardi ga wayanda ba girma suke so a wannan ba su ba ta gawa suke so a wannan ba wala fasada kuma ba ta saba an gane Allah wuce suke cewa ajewa ƙarshen lamarin gaba ɗaya yana komawa ne mutafi na ga wanda suke kata tsantsan da Allah na abubuwa guda uku in ka rike su to ajiyar wannan ne za su shiga cikin Allah ya ce aluha muna sa ta ne ga wa'annan saboda ka in ka tafi wata hanya kan yi aljanna ba ta wani da mai girman kai ba zai shiga aljanna ba ba mu mai kuma idan ka mai girman kai duk abin da Allah ya ba da sai ya bace shi yanzu shi shekan aljanna yake amma da ya girman kai ya kai mutum da shi ya kai shi babba ne Allah ya gaza shi amma da ya girman kai ya kai Allah ya ce naka sa gari na kana cikin karkatu da yau an ce da girman daga lokacin da kai girma kai daga lokacin da arzikin rigar da ya taba ba sai ga wanda ka fi kuma dole a shirin ya yaƙi mun gani to haka suka ce ko ilimi da kake gani ba ilimi wani haka ce ma ba ka shige ba ka rajin raya ya ce malamai suka ce ko ilimi aka bada ilimi ma ka jaba ce shi ilimi da kake gani wanda in aka ba wa mutum a bashi in ka kuskura Allah ya baka ilimi kai girman kai ya shi Allah rama wata سأفرق عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق نعم وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها نعم وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا, وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين Allah madaukin sarki ce sa'at rufu an ayati alladina yatakabbaruna fil ardi bighairi al-haqq wa'anda suke yin girman kai a ban kasa ba bisa haƙƙin shari'a ba babu dalili ba tsibiri ba tsakar da su su ne su suwaye Allah ya ce sa'at rufu an ayatiya wa'annan zan kange su daga ayoyina fahimtar ayoyin yanzu kulle musu ta sai su da fahimtar ayoyin wa in yaro sabilar rushidi a wa in yaro kulla ayatin da za ka zo musu da duk ayoyin duniya ka karanta ka fassara musu saboda yanzu Allah ya sha maka ce musu da Allah ya ga yi ne gobe ba za ka yi imani wa in yaro sabilar Rushiri da za su ga hanyar shari'a la yattakidu sabila ba za su rike ta a matsayin hanyar ba وإن يروا سبيل الغي دراسة زاد عني الرجعة يتكلوه سبيلا إذا في دراسة زاد عني ميسا الله يوصاك سيتي ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا سم أليس على ويومك أنهم لا أعرف بمكة الحرارة أما ستلم يجير مكة سم أليس على ويومك وكانوا أنها ذات لنا سكة ذبا قفل kenan ko ilimi kake da shi idan kai girma kai tare ne sai a cire shi sai ka kasa fahimtar da ne shi yasa za ga cikin malamai ka rika lura da wannan na baka a kare akwai wasu daga cikin malamai da za ka gani shekaru da suka wuce a baya kamar goma sha biyar ashirin da wasu makamantan yanzu zuwa talatin akwai zane ga wasu malamai waɗanda a wancan lokacin ba malamai kamar su ana ji da su idan suna wa'azi taruwa ake yi ma so yake da zuwa da su amma yanzu an waye gani idan suka zo da suna wa'azi sai ka tambaya wai wane ne wata sai ya ma kwatance kwatance ka ta da kuma gari kowa cikin kwakwai wanda zai yi wa aka yi kuma saboda aka ke yi girman kai Allah karba mai girma to shi wannan na uku daga cikin siffarsa kalar wannan mutumin Allah ya ce da za a ce mashi ta katsantsan da Allah sai girman kai ya ɗauke shi shi kawai zunubin da shi ne gaba don me za ka zo ka ce mashi ya daina kala sai ya tafa cewa ne bai da kunya ya rena mu da Allah ya ce fa hazu jihar, wannan fa jahannama ta ishe shi Allah ya ce da wannan mashin kuda da kudar mutum Allah mu da mutane kala na hudu ala ramba sai Allah madaukakin sarki ya ce wa minan nasi man yashri يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد ومن الناس cikin mutane kuma akwai wasu mutane su waɗannan mutanen su yan an sallaba wa Allah an gani su yan an sallaba wa Allah in dai Allah ya ce to shi ke nawa ya Allah ya ce wa minan nas cikin mutane akwai man ba a tiba'a lai wanda yana sayar da kansa don neman yardar Allah ya haƙo da duk su da duk damuwarsa shi fatan sa Allah ya da shi kawai a cikin mutane akwai wa'anda Allah ka sa mu cikin su shi ina ya fito neman yadda Allah ina zai je neman yardar Allah shi wannan kawai shi da albarka idan ka gan shi ya shiga kasuwa to ba kasuwa ba ne da wasa a shi neman yardar Allah a harkarsa ta noma neman yardar Allah a harkarsa ta aure ba dan amore ba ne shi kawai neman yardar Allah shi duk mu'amala ta ne ta yardar Allah ce annabi sallallahu alaihi wasallam yace duba li abdin akidu bi anani farasihi fi sabilillah duba ta tabbata ga duk mutumin da yake rike da linzamin dokinsa cikin hanyar Allah madaukakin sarki shi saboda Allah yake rike da wannan dan kasuwa ne to ya rike ragamar shugabancinsa ne dan Allah ma'aikaci ne ya rike wannan aikin ne dan Allah lebura ne ya rike wannan aikin dan Allah shi direbar ya rike wannan dan Allah dan ataba ne ya rike wannan dan Allah mai sarauta ne wannan kujerar sarautar ya rike ta dan Allah wani mulki yake da shi ya rike dan Allah mace ce a gidan mijinta wannan ofis din nata na gidan mijinta ta rike shi ne dan Allah ba wai damuwarta me aka samu a duniya ba dan Allah take rike da wannan ɗakin nata kun gane wannan malamin addini ne yana rike da wannan ilimin da aka bashi dan Allah annabi ya ce duba ta tabbata da wannan ya ke duba eh? da farko akwai wata katafariyar bishiya a gidan aljanna wacce a samu ingarman doki an gane ingarman doki doki san baga bakwai a haushi ya rika tafiya ya rika tafiya ba zai zagaya faɗin wannan bishiyar ba sai ya yi tafiyar shekara gari, in ji maza Allah sallallahu alaihi wannan bishiyar ita ce duba to ta tabbata da duk mutumin da abinda Allah ya bashi linzamin dokinsa yana da shi ne don Allah mun gane a kuma suka ce lafazin duba an same shi ne daga asali ba da abubuwa su ne aka tattara su a dubbali kawai sai aka ce duba ma'ana duk wani kalar abu ne daɗi ya tabbata kan wannan Allah wajen sarki ya ce to irin waɗannan mutane sun sai da rayuwarsu don neman yardar Allah Allah ya ce wallahu rahufun bil ibadi shi Allah ne rangwame ne mai haƙuri ne wa bayan inda suka kasa Allah ya musu rangwame irin waɗannan bayan nashi ya Allah ka sa mu ciki mun fahimci wannan wannan kalar mutane jinsin mutane na nawa na hudu sai na biyar a cikin mutane akwai wasu rabayen mutane masu a su alarma Allah madawakin sarki ya ce wa minan nasu man yaqulu amanna billahi wa minan nasu man kulu amanna آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله نعم ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في سدود العالمين to akwai waɗanda su wato ragwaye su yan a bulus ne kan su haka kawai suke so su ci a mako ɗauta? shi yana cikin tafiyar amma su ke kawai shi a barza duk wata jarrabawa da za ta faru shi ban da shi Allah ya ce wa da nasi cikin mutane ana samu man ya kula amanna billahi wa bil yawmil akhir man ya kula amanna billahi wanda yake cewa na yi imani da Allah mu masu imani ne musulmai ne sai Allah ce fa'iza uziya fillahi amma idan aka cutar da shi cikin hanyar Allah wannan sunnar da ya ya yace ya gane sunna ce hanya ce ta Annabi Muhammad to daga lokacin da aka cutar da shi ja'ala fitnatan nasi ka azabil rai sai dauki wannan tsangwama da ake mishi da cutar wanda ake mai sai dauka wata azaba ce daga Allah sai mai da da kasan Allah ne nuna bai azaba sai ya rinka ganin canzu wani ayyukan matsala ne akwai kuma eh? mutum ne yake tafiya cikin al'umma ya ce wannan tafiyar mun yarda da ita muna so mu ci gaba mu samu gyara da ci gaba yana cikin tafiya yana cikin tafiya sai jarabawa ta wani wanda da an kai da Allah ke ba za a cimma nasara ba sai yi mai fa'alam annan nasara ma'as sabai wa annal farida ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra bakin da baya ƙarya ne ba sallallahu alaihi wasallam yace fa'alam ka sani annan nasara lalle ita nasara da ka sani ma'as sabai tare da hakuri take wallahi ba a taɓa cin da wata ina ba shi kuma haƙuri ka gaya mun inda aka taɓa yin haƙuri ba tare da an samu matsala ba duk inda ka ji an ce ka yi haƙuri matsala aka samu ko ba ka wani ko kawai tsabar ka ji daɗi da ta ce ka yi haƙuri kawai wani ko bai ji wani annabi ya ce duk inda ka ga an ce nasara wani tare da haƙuri take sai da aka yi haƙuri sai ce wa an da faraja ma alkari duk inda kaga buɗi da walwala ana shanawa ana kwantamawa ma alkarbi wala sai ka shiga kunci da damuwa ba haka yi ba ka gane wannan dan Najeriya domin matsalar da muka samu BBC bai birnin Kano sun likita mana tunani mu kadai muke da irin wannan tunani yanzu wai nasara muke so mu ci amma haka muke so mu ci da kawai a mako kyauta kawai fi lai kawai zai da ba wata wahala ba wata takura wannan ba zai yi wallahi ta tsuriya ake ruɗin kan da kake annabi ya ce duk inda ka ana walwala ana shanawa ana fantamawa ana morewa ya ce wallahi za ka shiga damuwa da kunci sannan aka yi shi ya za ka shirya in dai kana so ka ci nasara a gaba ka more ka hole ka shakata to yanzu ka ɗaukar wa kanka ba lokacin horewa ba lokaci ne na dagewa da zage dantse da haƙuri da duk matsalar da za ta biyo baya me dalili ina so in more a gaba kun gani? wannan shi ne saurin annabi sallallahu alaihi wasallam yace amma ka sani da inna ma al-usri yusra duk wata takura da kaga ta zo din to akwai wani sauki tare da kaga dauka ka kawai ita zama kan da kake a akwai sauki kai dai kai hakuri kai dajin mun gane to a cikin mutane akwai masu cewa mun yi imani da Allah amma idan cutarwar ta zo damuwoyin suka zo sai su dauka wata azaba ce daga Allah sai su dauka ba su yi ba ku gani ku kalla ko al'amarin kasar na abin da ya faru duk kasar nan sai da yi ittifaqi gyara muke so haka ne kowa kawai muka rika shiga loko da sako muna cewa gyara muke so muna addu'a a dukkan guraren guraren zaman mu da ibadar saboda me muna so a samu gyara haka ne muka zage nan har da kuɗaɗe muke sakawa Dan me Dan mu samu gyara da muka yi wannan saboda mu samu gyara kuma sai muka kasa jurewa sai muka shiga cikin irin wancan mutanen wa minan nasu man yaqulu amanna billahi fa idza uziya fillahi ja'ala fitnatan nasu ka azabillahi sai kawai zai ce to kuma an shiga bala'i mu da ma sauƙin muke so to sauƙin bai zo ai kaza kaza kaza an cika biyu ba koya kun da karatun idan ka ce kana so za a yi gyara to yanzu dole ka shirya dole ka naɗa farfado ka gane akwai kanubar akwai matsalolin da za su to yanzu ka fito ne ka shirya duk abin da zai zo ya zo sai mun kai gaci haka ake Allah ka ba Allah ya ji kan Sheikh Muhammad Awal Adam Albani Zaria malam ya ce ba muna ta gogori ba muna ta cewa buhari buhari ya zo gyara eh ya ce ba muna ta yi ba ya ce to mu sani idan buhari ya zo za mu sha bakar wahala za mu jure in mun jure za mu ci nasara in ba mu jure ba ba za mu ci nasara ba ya dinga ba da ya dinga ba misali gishiri kawai ya dinga ba da misali da wasu kasashe kamin su samu wannan gishiri kawai ka sai gishirin da za ka yi miya ya zama kusa da gada gishiri da za ka yi saboda ana so a gyara amma ka shirya za ka ci to matsalar kuma sai maka ta jurewa gashi mun roƙi Allah kuma Allah ya karba amma sai muka ce a da an kama wata kuma da aka ce gyara ne sai mu ce san ba mu san wannan wannan bala'i ne aka tulo mana ala fitnatan nasi ka azabil zalim Allah ya saka da gaskiya bari ba ku misali akwai wasu manyan abubuwa guda biyu da wannan gwamnati ta idan da shi kadai ta mana ba ta komai ba tafi wala ka zauna kuma ba wanda ya kamata yin godiya akan wajen abubuwan kamar mu yan arewacin Najeriya musamman ma musulmi amma mu muka fi kowa faɗa da abin muka ɗauka wata azaba ce Allah ya turo wani abubuwa abu na farko shi ne rufe goda. Ku bi da boda da hudu abu ne eh ba don kowa aka kulle boda ba sai don mu mu ne aka kulle wa boda aƙalla akwai wasu abubuwa guda biyu na farko an kulle boda saboda makamai da ake shigowa da su ta hanyar shigo da abinci mafi yawan su aka shigo da su dan Allah barin tambaye ku suwa aka fi kashewa da wayannan makama eh ba mu ba to sai aka yi wannan dubara saboda ne mu samu sauki kuma muka fara da na ɗaya ke na biyu an rufe wannan bodar shigowa da abincin saboda mu inganta noman mu samu abinci waɗancan ƙasashen da ake ɗauko abincin ana kawo mana wannan tattalin arzikin nasu ya dawo gurin mu yi noman mu samu an taimake mu ba taimake mu shi ya sa a farkon gwamnatin shekara ta farko da ta biyu an ce 70 to 80% na mutanen da aka samu an yi aikin hajji su a wannan shekarar manoma ne da mafiya wanda kafin a samu irin wannan rabon da kasar ta samu irin wannan an zarta shekaru 45 zuwa dala nasara ce ba ba nasara ba mutumin kawai zai iya zuwa ya noma 'yar masararsa ya wani wasu mona ciki ya biya ya sayar ya biya ya tafi aikin hajji ya dawo kuma a ci gaba da fafatawa da kuma da gangan aka kasarawo mu aka karya mu kowa dole yake gudogo da kansu daga ƙauye ya koma birni ya kama da ku saboda noman ba zai yi ba amma kun ka faɗa da wani abu kun gane abu na biyu da gwamnatin jiya akwai wani tsari da dukkan gwamnatocin duniya duk kasashen da kaji duniya suna da wannan sai mu najeriya da take sake sanda wannan gwamnatin ta zo take gani shi me da shi ne babu wani organization a Najeriya ko wani union wanda yake da wani account a ciki ko a wajen Najeriya wanda gwamnatin Najeriya ba ta da ido akan wannan account ba wanda ake bari da bai kuwa aka yi ba eh a ina ji jibo da karatu ba eh mutanen najeriya musamman musulmi idan ka ɗauki 'yan izala da 'yan ɗariƙa don allah akwai wasu ƙasashe na waje da suke turo musu kuɗi don su gudanar da harkokin addinin su ina a huduna suke samu a matsalatin su eh to menene damuwarka dan an ce gwamnati ta sa ido a kawo ɗinka sai ta ga abin da ya shigo ne menene damuwarka ce waɗanda ake turo waɗannan kuɗaɗen su ne waɗancan da suke da alaƙa da western world da waɗanda na cikin daji masu ɗaukar makamai da waɗanda masu baƙaƙen kayan da suke yawo a kan tituna waɗannan su ne waɗanda ake turo wa kuɗaɗe da ƙasashen duniya ana ɗaukar nauyin saboda su yi ta'addanci shi yasa idan ka bar masallatai da yawa sauran wuraren ibadar idan ka je sai ka samu akwai wasu gurare da aka yi su kai tsaye saboda a tara makamai ne a gurin makama ake tara ba ka gaya mun wani masallaci da ake tara makami a wannan gurin eh? to wannan mahaukacin kudaden da ake turowa ana sayan makamai saboda a kashe ka sai aka ce yanzu an karya wannan harkar duk abun da zai shigo cikin akaunt na wata kungiya to gwamnati tana da ido a wannan gurin sai ta ga me ya shigo me ya fara kai me ba ka nufa eh baka ga tun daga lokacin da aka haka ba waɗancan ƙungiyoyin suka haɗa kansu suke ta faɗa da gwamnatin kamar ya hankalinsu ya tashi saboda wancan tsarin an karya shi wannan faɗa ne saboda kai bawan Allah kada kan amma ba ka sani ka ɗauka kawai kai makiyin ka ne kai kawai an tsane ka kai kaza ka kaza an kai da morkin ba abin da ka sani sai matsalar shinkafa Allah ka zafa sawa to cikin mutane akwai irin wannan wa'anda su nasara suke so su ci kyauta ba a taɓa ci ba tun da an kafa duniya kuma ba za a taɓa ci ba duniya ta ƙarshe ba a taɓa cin nasara kyauta ba kuma ba za a taɓa cin nasara kyauta ba ka gane wannan in za ka shirya ka naɗa kafar wando ka dage ka ce nasara kake nema to ka dage wa minan nasi man aman na bi sai cikin mutane akwai masu cewa mun yi imani da Allah fa idza uziya fil lahi idan aka cutar da su cikin wannan layin nasu da suka zo suka tsaya dan Allah ala fitnatan nasi da azabin lahi sai su dauka wannan fitinar jarrabawa ta mutane kamar wata azaba ce mai zaman kanta da Allah wa Allah ya ce wa min la in ja'a nasrun min rabbika in ja'a nasrun min rabbika amma idan wata nasara ta zo daga ubangiji kristi ne to a lokacin da ce wannan dama aiki ke muna ciki da inna kunna ma'a kun gane su haka take su idan tana ta zo suna danta tare amma yan samu matsala sai juya to akwai irin waɗannan mutane a cikin mutane su ma ka fahimce su ka gane su ya ake zama da su a ganin tafiya ne kuma a ganin tafiya ya rage naka waɗannan su ne na nawa su ne na biyar sai so na shida so na shida Allah maɗaukakin sarki ya wa minan nasi من يشتري لهو الحديث ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا نعم أولئك لهم عذاب مهين cikin mutane أقوي akwai shi kawai a bayan gaɗe a hore kawai daga duniya kawai sai kaduna ba da wannan ba kowa shi in za a yi magana dubu ba za ka ja ba wannan ba ba za ka ji ya taɓa maganar lahira ba in ka kawo maganar mutuwa zai tashi don ba a yi da sauransu akwai su kuma akwai wanda a majalisa ana magana da ka kawo maganar mutuwa ba zai ce kai wani haka ana zuwa kalau ka ji ta kare wuce ya ɗauka kalau ake zo akwai su kuma Allah ka gafarta wa Qur'ani ba wanda ya bari duk wa'anda da gani karanta Qur'ani zai nuna maka mun gani shi yasa yanzu da yawan majalisun in kana so a baka labari kwaratili ba ciwa-ciwa kai ne ka zo sai ka samu an tsere maka wajen labari ba ka san ina aka samu labari ba yanzu ina aka kwana ina aka tashi amma ga labarin ana ta bari kai kuma kana so ka ji full details na labari kana zuwa ka ce wai ya mutu za a ce a dakatawa ne ba magana mutuwa kai ba kaji kaji kaji kaji kaji abu da yawa sai a ga maka dala dala ba goyo saboda zauna da kai lafiya eh to akwai yan amuri su kawai daga duniya ne a baran gaɗe kawai su ba sa tunanin ma wai za a mutu a tashi a yi hisabi Allah ya ce wani minan nasu cikin mutane ana samun mai muskari na hawa da wanda yake samu labari na shagala shi labaran shagala kawai ne a zo a yi ta waƙa a yi ta tatsuniyoyi a yi ta labaran banza da ba karuwar da ba ko karuwar baya abdullahi dan abin ce la hawla hadisi shi ne waƙa waƙa ka ji yadda wayoyinmu suka cika da waƙe-waƙe gidajen rediyoyinmu waƙe-waƙe gidajen talabijin waƙe-waƙe eh kai har akwai wasu mawaƙa ba wanda wai kana sauraron su kana tsammanin masu a cikin mawaƙa ba su ba lada a ba zunubi ma lada za ka samu su ka wanke su misali kamar mawaƙan abin nan kamar misali wani mawaƙi a kan yara yawa irin wannan mutane ma suna ɗauka kamar wannan ba su gida ba yi rana ce har musta zai yawa cikin zama a cikin wasu وبلاش ومن الناس من يشتري لها ولا يعيش أقول إنه يجي سو مكنا لا فاية كوي بشغل يقاطع يومش بقى أول يوم بقى مباشر تو me yasa yake yin haka Allah ce da yudilla an sabilillah dai kawai ya fata daga hanyar Allah ka zauna ka tafi ba ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce, duk mutumin da ya zauna a wani guri har ya tashi a gurin bai ambaci Allah ba bai yi annabi sallallahu alaihi wasallam salati ba ranan alkiyama sai wannan zama gurin yayi da ya sani da ya zauna ba nawa da kake yi Kun bai jona? Allah ya gafarta ba to akwai irin waɗannan su ma saboda haka kiyaye su an gane ka samu maganar Allah ka rika saurara ka rika karanta Qur'ani ka rika tasbihi ka rika tahmidi ka rika tahlili ka rika takbiri ka rika takdisi ka rika yin tasbihin Allah mai har kasuwancin da kuke ganin kuna fita wallahi idan kuna zikirin Allah yana samu ba ci riba yawa magana kai yi waka gona da ake zuwa a yi noma kana noma maimakon kai yi waka kai ta zikirar Allah ne ofis idan kana so sanar yarin rinka kyau to ka rinka zikirar Allah ne ana rama ina Allah ya faɗi wannan magana ادعوا ربكم تضرعا وخيفة فإذا قضيت الصلاة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا نعم. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون الله يكفي فإذا قضيت الصلاة إذا صلى كاكاية فانتشروا في الأرض ku tashi kuwa zuma kasa wa buta gomin fadlin lahi ku dinga neman falala ta Allah ba an gani ku yi ta neman falalar Allah dan kasuwa ya tafi kasuwa manomi ya tafi gona ma'aikaci ya tafi ofis kowa ya tafi irin aikinsa sai Allah ya ce amma idan kuka hau hanya kuka tafi newa sai ya ce me wani kurun la'a kafira ku yi ta zikirin Allah da yawa la'alla kun tafi kuma wannan zai samu samu yawa gahir na kai taslima amma ka ɗauki mawaƙa ka sa sai waƙoƙi kake ta jera wata ya ɓata wani zaune shi banda shaidan ba abin da su yi gayyato maka sai ka zama abokan zaman shaidan kun fahimci karatu wanda shi ne sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato Waƙa, sauraron waƙa yana tsirar da munafici a zukatan masu sauraron waƙa, kamar yadda ruwan sama yake tsirar da shuka idan an yi ruwan sama za mu ga ciyawa tana tattara eh? to in ana waƙa ana waƙa a zukatan da suke sauraron waƙa, haka munafici da muka yanzu idan aka ce maka a cikin garin gasho ka gano mutumin da ba munafiki ba ma da aiki haka da kuma haka haka ne kuma abuwa su ne kaɗan ji wanda Allah ya kasu duk wanda zai gama magana abu ne gama gaskiya ba sai ya ma dubu eh annabi ce ayatul munafiqu salata ayoyin alamomin munafiqai guda nawa guda uku ne idza hadasa kadaba in zai magana sai ya kaya nawa kai yau wa idza wa'ada aklafa idan ya alƙawari zai kaya alƙawari nawa kai yawa wai za ta umi na fara idan aka a mara ne a yanci kun gane daga cikin abin da ya tsara mana da irin wannan akwai yawan sauraron waƙoƙi Allah ka tsare da cikin mutane akwai waɗanda su kawai damuwa su wanda kawai a shan tafi a kone shi yasa idan ka je ka kalli TV a gidansa an sa a satellite wannan abin da za ka rika kallo daga watan 24 sai tauraruwa tv sai gidan wa eh wani sai gidan bada eh to ka ji gidan bada sai da kuwa? sai me yau to sai labarin Allah ya gafarta sai ga wannan su ne abubuwan da muka ba wa muhimmanci a gidajenmu da kai da matarka uwar gidan da tsakar gidan da kuriyar gidan da amaryar da ƴaƴan gaba da an zo an taru an zo da an sa bakin talabijin abinda fitsararrun mutane su suke koya muku tarbiyya cikin rayuwa ce wa min an-nas man yashtari lahawal hadith Allah ta yi dilla an sabilillah idan da ta kawai da hanyar Allah ko gani sai Allah ba dauke sarki ce to irin masu wannan su gano cewa suna da azabar wulakanci walahum azabu muhiyya suna da azaba azaba ta wulakanci inji Allah mu da Allah ka tsare da azabar wulakanci wannan shine da nawa mutane kala na shida sai kala na bakwai kala na bakwai ɗan rikici ke alarma Allah madawacin sarki ce ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مبين علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عض به ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق الله تقريب الله الله يجب أن تركيتي ومين أنك تكون متعلي أنا أسامه واسو سوكو ما يجب سكي يجائي لك الله أعبر قاني وادي إيه مصر تكون الله لما يجب الله in an yi magana a cikin addini sai ba za a iya musu da jayayya cikin al'amarin addini kuma bai gani ilimi, ba tare da wani ilimi haka kawai wala hudar ba wata shirya wala kitabin mu ba wani littafi da ya karatu a ciki ahbar rikici ne ya haɗa muku rikici kawai a kai rikici ana musu Allah madaukin sarki ce yana yin wani shi kawai babbar damuwarsa Shi ne yeme wai shi ya karkatar da mutane da ganiyar Allah ga magana ana fada ta addini shi kuma ga abin da yake ba babu ilimi ba wani zabi mai karatu haka kawai sai ai kaza ne ya lafi su kuma to Allah ya ce akwai ilimi to shi wani irin wannan sifa Allah ya ce a duniya yana da wato kibir kunci da kunyata a lahira ba Allah ya ce azabar gobara za mu tattara mishi ranar aljiyawa Allah ka tsare wannan shine da nawa shine da bakwai ana rama kuma suratul baqara ka kawo wannan na takwas da na tara ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق أنا لما أول من إلى ذلك المقاومة هو أولني هو أولني إيه هو أولني تو شيء ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة نعم وإلى عذاب النار يا إيد أنجلي الله ساكا مكان على كيري يا أخي to mu tashi kenan Allah madaukakin sarki yace wa minan nas cikin mutane akwai wasu mutane su yadda suke su ɗan duniya in dai Allah ya ba su duniya to duk abin da zai musu lahira ya dade akwai irin wannan akwai su babu akwai wayanda za ga suna tafiya cikin mutane har suna cewa ma wai wa zai ba su na gobe kiyama ana samu ku ba samu ya yadda in ka yadda ka bashi bashi wai sai lahira zai biya ka to akwai wayanda su in damuwa su inda duniya ta samu to lahira ko me zai faru mai faru Allah ya ce daga cikin su akwai masu cewa rabbana ya ubangijinmu na fi duniya hasana faminan nasi yawa ni dai na sani faminan nasi cikin mutane man na rabbana na fi duniya me cewa ya Allah a duniya ka bamu in dai a duniya ne ya Allah ka bamu ko addu'a zai zaka ji shi ya Allah gida mai kyau Allah mota mai kyau Allah mata kaza Allah kaza kaza duk abun gaba ɗaya a duniya zai kare sai Allah madaukakin sarki ce kun ga irin wayannan mutane amma lahu fil akhirati min khalaq a lahira ba su da wani rabo ba duniyar bace kawai suka zaba to irin wannan da ka gan su ka gane lahira ma ba su da komai su da sun kwashe kayan su wayannan su ne mutane simfi na takwas na tara sai Allah ya ce minhu daga cikinsu su suwaye su mutane man ya kulu rabbana na fid duniya hasara, akwai waɗanda cewa suke ya ubangiji a duniyan nan ka ba ne kyau ya Allah wa fil akhirati hasana ya Allah a lahira maka ba mu ne kyau وقنا عذاب النار كثير عذاب الوتا الله أولئك لهم نصيب أولئك لهم نصيب مما كسبوا نعم والله سريع الحساب الله يتوى أن السوسك يدربوا تكن أيكي يسك أيكا الله يدربوا حسابي وإنه قدا ترى ما لم يسك تقدا ديو أتكسوني مجرد amma guda bakwai din gaba ɗaya ba ta cikin lissafi su guda biyu akwai wayanda su da duniya da lahira da suna so akwai wayanda su kuma lahira kawai suke so su duniyar gaba ɗaya sun haƙura an gane to wani kake so kai wani kake ciki da duniya da wa'anda suke su lahirar ce kawai gabansu komai za su iya sallama su bayar su kuwa a wasu lahira su ne waɗanda Allah ya yake wa minan nasi man yashri nafsahu za a marzatin lai su sun sai da ransu ne kawai da neman yardar Allah shi duk abin da ake a duniya ba wata ta bace duk abin da yake duniya na kwata-kwata shi ba da mota ba irin su sahabi abu zarri da fari Allah ba dauke sarki ya kara mishi su duniya ba jan da su abu zarri da fari shi a wajensa haramun ne ka kwana da kuri aljihunka ko a gida ko a banki haramun ne idan aka dafa abinci a gidanka aka samu sauran gari ya kwana a gida shi a fatawar abu zarar gifari haramun ne a cito a rage gidanka da safe a dumame shi kawai in an ci abinci an ci daya gobe kuma a bari yin gari ya waya gane da zai wanda ya ce fatawarsa abu zarar gifari eh Allah ka gafarta mana wannan ba wani samun karatu muka shigo kuma lokaci yayi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik